Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. saurare Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Murtala Faruk sanyin yana ne tare da Mahmud Ibrahim Kwari da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A wannan shirin na daren yau Lahadi 30 ga watan Afrilun shekara ta 2023. bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin kallabi to amma kafin nan bari mu soma da labaran na duniya tukunna a najeriya yayin da iyayen yaran ɗaliban da ke karatu a ƙasar sudan ke dakon hukumomin ƙasar su dawo da 'ya'yansu gida Kungiyar tsafin ɗaliban da suka yi karatu a Sudan ta gudanar da addu'o'i na musamman a Kano domin neman Allah ya kubutar da ɗaliban na Najeriya daga tarzomar da take kana a can ƙasar Sudan. Na'ibin limamin masallacin Juma'a na alfurkan da ke birnin Kano Dr. Umar wanda ya jagoranci taron addar ya bukaci hukumomin na Najeriya su ƙara ƙaimi wajen sauke nauyin da ke rataye auyen su na kubutar da ɗaliban. a shekaran jiya juma'a ne hukumomin najeriya suka yi jigilar ɗaliban nasu da ke karatu a ƙasar ta sudan zuwa kan iyakar ƙasar da masar a wani yunkuri na kwashe su zuwa gida najeriya rahotanni na nuni da cewa kusan ɗaliban najeriya ne kawai suka rage a ƙasar sudan tun bayan da ƙasashen duniya suka fara kwashe ɗalibansu bayan da tarzoma ta ɓarke a ƙasar batun yancin 'yan jaridar amurka da ke tsare a kasashen duniya daban-daban shine ya mamaye jawabin shugaba joe biden a yin taron liyafar cin abinci na kungiyar wakilan kafofin yada labarai na duniya da ke ɗauko rahoto daga fadar shugaban ta white house shugaban ya bayyana damuwa kan yadda wasu gwamnatocin kasashe ke ci gaba da cin zarafin 'yan jarida da dama muna aika saƙo ga duniya a sani cewa cikakken 'yancin 'yan jarida shine 'yancin al'umma da haka 'yanci da huriya ga kafofin labarai baya nufin kiyayya a cewar shugaba joe biden shugaban wanda ya isa wurin taron liyafar bisa rikir mai ɗakinsa madam jill biden ya yi ganawar sirri da iyalan evangelist kobik wakilin mujallar wall street journal wanda ke gidan kurkuku a ƙasar rasha tun a watan jiya na maris a ci gaba da ba da bayanan yau da kullun da ma'aikatar tsaro ta burtaniya ke fitarwa game da mamayen da rasha ke yi wa ukraine ma'aikatar ta ce hukumomin rasha na daukar tsauraran matakan ladabtarwa a kan dakarinta rahoton da ma'aikatar tsaron ta burtaniya ta wallafa a shafinta na twitter ya nuna yadda kwamandojin rashin ke sanya dakarunsu a tantina na ƙarƙashin ƙasa waɗanda aka yi wa rufin kwano kuma ake yi wa lakabi da zindans rahoton ya ce akwai rahotanni da dama daga dakarun na rasha da ke cewa an sanya su a ƙarƙashin zidans saboda dalilai daban-daban ciki kuwa har da yunkurin fita daga aikin soja da kuma waɗanda aka kama da laifin shan barasa. A gaida Mahmud Ibrahim Kwari da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirin mu na gaba. Hausawa sun ce jin ka ya fi ganin ka ko? Haka. <laughs> Sunana dai Hafsat Abubakar Garba Sa'id. An fi sani na da sunan Hafsa Muhammad Ahmad Mashal ko kuma Hafsa Abdulwahid. kallabin shirin ta wannan makon. ‘Yan uwana mata, Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a shirin kallabi shirinmu na kanmu daga mu sai mu mu faɗa abin da ya dame mu da neman fita. Shiri na musamman da muka kirkiro da nufin haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da gudunmuwa da mata ke bayarwa a ci gaban al'umma kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Suna na Alheri Grace Abdu. Wanda hira da kallabin shirin ta wannan makon abin da ya ɗauki hankalin shirin kuma a yau shine batun auren wuri wata matsala da jamhuriyar Nijar ta yi ƙaurin suna a kai a jerin ƙasashen duniya. A Najeriya kuma akwai batun yawan sace-sacen ƙananan yara da yake ba a jima da kammala azumi ba shirin na yau ya karbi bakuncin kwararren likita wadda ta yi bayani kan amfanin azumi ga lafiyar biladama kada ku nisanci tasha domin ji ya fi saƙo. kafin mu kai ga jin labarin rayuwar kallabin wannan makon Bari mu faro takwan da batun yi wa 'ya'ya mata aure da wuri a jamhuriyar Nijar. Wata matsala da ta ɗauki hankalin ƙasashen duniya sabili da illata ga rayuwar 'yan matan da kuma gidan da za su kafa. A wata hira da murya Amurka, Madam Koko Fatuma, shugabar haɗakar ƙungiyoyin mata, ta yi ƙarin haske kan wannan matsala da kuma yunkurin da ƙungiyoyin mata ke yi na shawo kanta. Mu ƙungiyoyin mata, koko da muke yi buskan wannan al'amari na kare hakkin yarinya karama a fuskan fannin armi ba hana ba ne muke yi ta aure kuma ba hana ba ne muke yi amma yarinya aure ina son sanar da al'umma ta mutu duniya duka da kasattu matuka ta kasar nijar da fuskan yanayin da ke faruwa paske yau tukuna mu muke yi horar da muke tukuna sai mun horar da uwaye mun horar da su kan kansu yara kankana mun horar da al'umma abinda muke ce ma sensibilisation ni ke wakana arman nan aka yi shi a cikin shekarun da ake ma yarinya karama yarinya a da da ya gai an mata almi sai a yi abinda muke ce ma kame sai ga yarinya da an ta diya mace sai ga an ce na kama ma ɗana yarinya kaza ka gani ko kenan kaman nan da ake in lokaci ya kai ana gayyata abin armi da ake yi wanda ba a kai ta ba ta tarewa gidan miji zata je gidan surukai ko gidan babbayya ta zamna har lokacin ta ya kai sa'annan a kai ta gidan miji amma yanzu a wannan lokacin sai mutane su sa cece ku ce cakul cakul cikin harka kenan a eh, shekara goma sha ɗaya sha biyu sai a mayarin ya armi da kashe ɗakin tako yaran yanzu sun riga sun yi balaga da gaugawa ban san ba abincin da suke ci ban kalla yanzu kaga yarinya yar shekara goma kalla masha Allah ta kai gare ni ni ne shekara hamsin da wani abu ka gani ko kenan ta riga ita ta koshi kenan da an ka gare jihu ciki za ta dauka cikin nan ta ɗauka ba ta iya ida shi sai cikin wahala ta je za ta wurin aiwa wurin nakuda ba ta iya aiho da wannan da kanta aiho da shi ta wahala mu da ni a lokaci na ma wallahi sai kai sati kana na'ur cikin daki babu abin da ke samu kuma ka aihu lahiya babu hushi babu wani abu amma yanzu da ba ga zamanin ganin yanzu di yarinyar ta yau kaji an ci an mata sai zaye wannan ke kai mu ga illar yoyon hitsari yau ma sha Allah ba ga wadda diya mata a kasar Niger suke wahala buskan yoyon hitsari ka ba ga wadda diya mata ke wahala buskan sai zarin da ake ma mata paske wannan sai zarin daga baya kuma wata illa ce za ka an rage mace kin aihu daya biyu uku sai a ce wai shikenan aihuwa ta tsaya ga diya uku an tsaye da ta faske sai zanen bata wuce uku ko hudu ko shi ba a kare miki da da muka aihu masha Allahu ni sai ne aihuwa shidda yalla na gabana sun yi bakwai takwas tara goma sha biyu uwayen mu to yanzu ya shi ban duniya kaga an yi irin wannan yayin babu mu abin da muke kawowa horar da da muke yi mutane su gane ba wannan fannin ba na mu hana almi bane ba armi lalle yana da muhimmanci dole a yi shi amma a yi shi cikin hanyoyi a yi shi cikin ka'ida a yi shi cikin abin da zai sa kowa ya shi daɗi ya wadatas ba a yi alme ba kuma a kuma ana oyo kai na yanzu tarbiyyar ɗiya ta mace da namiji abu ne mai wuya a wannan zamanin da muke ciki kaga a da da mazan da matan kowa na da hankali da mazan da matan duk muna bin biyayya uwayenmu muna bin tarbiyya da uwaye suke bamu babu ruwan mace ta kai shekara nawa a gidansu bata kula da namiji ba namiji ya kai shekara nawa bai kula ba yanzu yau zamani ya bata komi wannan talbishi da muke gani wannan rezo sosai da muke gani wannan internet da muke shiga alakwal ma wannan cuɗaya da suke yi shi ma wata illa ce to shi yasa kaga yanzu horar da ɗiya mata da ɗiya maza yake kamuna matsaloli ban mu iya rikon su da ya kamata mu rike su kuma mu kan kanmu uwaye muna da laihi menene laihin mu mun riga mun sarwartar da mu ga zamani mun sarwartar da mu ga zamani paske ji abin ka ga ɗiya mace za ta yi ke uwa sai ka ci zamani ya kawo shi kenan bai cancanta ba mu kanka mu uwaye mu sa wannan cikin kanmu tarbiyyar da mu ka ɗauko ya kamata mu horar da yin buskan wannan tarbiyya ta kirki tun a gida ake koya ma yaro tarbiyya ni a sano sani ba sai yaro ya taimaka makaranta ba mu ci gaba da bin diddigin wannan lamari domin neman sauyi da ba waɗannan 'yan mata damar zama kallabi wata rana. Bari kuma mu nufi makwabciya Najeriya inda a nan kuma ake fama da yawan sace-sacen ƙananan yara. Waɗansu lokutan ma mata ke sace su su kai su waɗansu garuruwa su sayar da su domin neman abin duniya. Ganin yadda wannan batu ya ɗauki hankali a ƙasar ya sa murya Amurka kiran wani taro na musamman domin musayar miyau kan yadda al'umma za ta ɗunguma wajen yi wa wannan bala'i iyaka. Maryam Mamman Nasir shugabar wata kungiya mai zaman kanta da ake kira Arewa The Way Forward Initiative ta yi tsokaci akan wannan batu. Al'amarin sata yara a ko'ina a duniya ba ƙaramin laifi ba ne ba. Ka ɗauki yaro daga gaban iyayen shi ka sace shi ba da saninsu ba. ka jefa su cikin halin kakani kayi saboda kawai kana so kai ka cimma wani burin ka ko wata manufarka ba daidai bane ba kuma a kasashe da suka ci gaba wato wannan ba karamin hukunci ake yankewa ba unfortunately mu a najeriya babban abin da ya sa mutane suke cin karansu ba babbaka shine kowa gani yake hukuma ne shi akan shi kowa zai iya yin abin da ya ga dama ya je ya kwanta ya bacci da munshari saboda ya san watakila ya san wani a gwamnati ko a wani bangare wanda za a fitar da shi da a ce ana hukunci mai tsanani wallahi wani abun kuɗi idan aka baka aka ce ka yi shi ba za ka yi ba saboda haka wannan al'amari na sata ni ina kallon shi daga wasu bangarori daban na farko bangaren da nake ganin shi shine sakaci namu iyaye musamman mu iyaye mata su ‘ya'ya idan Allah ya ba kyauta ce ta musamman kuma duk wanda Allah ya ba waɗa ba karamin so yake mishi ba kuma idan ka mutu sai Allah ya tambaye ka yaya ka rike wannan amana ta da ya baka amma yau mun wayi gari iyaye muna haifar 'ya'ya muna sakin su wata uwar da safe ɗanta idan ya bar gida ba za ta sake ganin shi ba sai dare ba za ta tunanin ina ya tafi ba wani hali yake ciki wannan ba karamin sakaci bane ba za ka shiga ni daga kano nake haifaffiyar fage ce ne za ka shiga kano za ka ga 'ya'yanmu suna yawo da 'ya'yan da iyayensu suke nan da 'ya'yan da waɗanda iyayensu allah ya ɗauki ransu 'yan uwansu sun isa sa ido a kansu da 'ya'yan da aka ɗebo daga jihohi daban-daban daga kwara ne daga naija ne daga ina ne duk an zo an zubar mana su kara zube a kano ka shiga angwani ka ga 'ya'ya walla ba za ka iya kirga su ba yawo suke kamar ba su da iyaye wani ɗan sai ya kwana goma ma bai sa ruwa a jikin shi ba wace irin rayuwa ce wannan fi sabilillahi yaya za mu ce mu ga daidai to ni ina ganin babban laifi ne a matsayina na uwa ina da 'ya'ya shida wallahi wallahi laifinmu ne na iyaye saboda haka idan za mu tashi mu farka daga bacci mu tashi mu sa ido a kan amana da allah ya bamu mu kula da ita mu wa 'ya'yanmu tarbiyya mu ba su ilimi ingantacce abu biyu ne za ka yi wa ɗanka a rayuwar shi ta duniya ka taimaka mishi ya sami ilimi ka ba shi tarbiyya yadda allah ya shimfiɗa kuma kowane addini ya ce kai waɗanka tarbiyya abu na biyu kuma na ɗora shi ga kan gwamnati gwamnatocin da muke da su yanzu ba su damu da harkar talaka ba idan yaro an kai shi makaranta an ba shi ingantaccen ilimi ya tashi da safe kamar yadda tsarin mu yake a arewa da safe za ka tafi makarantar boko ka je ka dawo ka ci abinci ka kama hanya ka tafi islamiyya ba zai je ko ina ba zai je makarantar da safe yana dawa ya zo yunwa ta koro shi ya cire uniform ɗinsa ya ci abinci ya shirya tafi islamiyya ya tashi magarba ta yi ya tafi gida to ilimin ma yanzu ya gagara babu shi babu kuma wanda zai ce mana ana bada ilimi babu shi a baki yake ba a zuci yake ba in ka ga ya sami ilimi a najeriya yanzu iyayensa suna da hali idan ku ba su da hali sai dai su dinga yawo suna gararan ba kamar yadda 'ya'yanmu suke gararan ba saboda haka da iyaye da gwamnati suna da laifi a cikin wani al'amari sannan su kansu masu satar 'ya'yan nan me dalilin ka ɗauki abin da ba naka ba kuma ba ma wai abin duniya ba a'a ɗa rai ka raba shi da iyayensa ka je ka kai shi wani guri al'adarsa daban addininsa daban ka canza masa ka canza masa suna ai wannan ba daidai bane ba ko ina a duniya nan an san an yi wannan abu ba daidai aka yi ba To masu sauraro shirin kallabi kuka lalubo daga nan sashen hausa na murya Amurka shirin da ke haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban al'umma. lafiya kuma wannan makon mun karɓi bakuncin Hauwa Abdullahi bata ƙwararren likita a Najeriya wadda ta yi bayani kan amfanin azumi ga lafiyar bil'adama ganin cewa mata da dama sun yi adabo da azumi sai baɗi sabili da rashin sanin amfanin shi. abin da ake nufi da azumi ba wani ba ne illa kiyayewa ko keɓancewa daga cin abinci da shan ruwa da kuma wasu abubuwa na zamantakewa addinai daban-daban duka kowa yana yin azumi sai dai kawai tsarin azumin kowanne daga ciki yana bambanta da na wani wasu kuma sukan yi azumi ne saboda suna so maybe su inganta harka abin da ya shafi lafiyar su. muhimmancin yin azumi ga lafiyar dan adam suna da yawa amma kan daga cikin benefits din shine akwai batu na rage ba na biyu kuma yin azumi yana rage ko yana taimakawa wajen control na blood sugar da ke jikin mutum so ganga yana taimakawa waɗanda suke da ciwon saga kenan na uku kuma yana taimakawa wajen rage inflammation sannan kuma yana taimakawa wajen kare jiki daga wasu daga cikin cututtuka kamar su kansa kamar cututtukan da suka shafi kwakwalwa da sauransu to shin ta yaya azumi ke taimakawa wajen rage yawan sugan da ke cikin jinin dan adam hanyoyi da azumi yake kawo taimakawa wajen rage yawan siga a jiki ko wajen control na glucose a jikin mutum hanyoyi daban-daban ne hanya ta farko jiki yana decreasing din insulin resistance mana insulin wani sinadari ne a jiki wanda shine yake da alhakin daukan glucose ya kai shi zuwa sassan jiki zuwa tsokoki zuwa cells din jiki don ya bada a energy da ake bukata da karfi da kuzarin da jiki yake bukata kenan idan ya zama na cewa an yi decreasing din insulin resistance din so shi kuma wannan sai ya kawo karuwa akan yadda jiki zai zama sensitive to insulin din wannan kuma zai ba wa dama da yadda za a yi transporting din ainihin shi glucose din zuwa sassan jiki zuwa cells daga bloodstream daga hanyoyin jini a kai shi zuwa tsokoki na jiki zuwa cells na jiki su kuma su yi amfani da shi wajen ba wa jiki energy da kuzari da karfi kuma wannan yana rage adadin glucose da zai rinka yawo a cikin jinin mutum wannan so wannan yi controlling din kusan diabetes kenan makaman masu ciwon suga yana dan taimakawa wajen controlling din diabetes sun su a wannan lokacin abu na biyu kuma shi ainihin jiki yakan yi amfani da glucose da ke jikin mutum ne so idan ya zama na cewa mutum ya ci abinci kuma ya ɗauki wasu awanni bai ci ba iya wannan da ya cin da ya narke glucose din da ke jiki da shi ne jiki zai yi amfani da shi ya ba wa wannan jiki karfi da kuzarin da yake bukata over period din da mutum ya yi na wannan fast so to shi ma kin ga ya rage samun free glucose a cikin blood stream din mutum zai controlling din level na blood sugar a jinin dan adam kenan abu na uku kuma akwai lokutan da jiki yakan yi amfani da kitse ya aje glucose sai ya amfani da kitse ya narkar da kitse sai converting din shi zuwa wannan kusan glucose din da zai ba da energy din da zai ba da kuzari a jiki da karfin da mutum zai yi sabgogi kamar misali glucose kamar shine za a ce kamar man fetur ko shine sinadari da yake ba jiki kuzari yake ba wa jiki daman da zai yi ayyukansa shine yake ba wa jiki daman da zai yi metabolism ma'ana yadda jiki yake sarrafa kanshi yake tsatsara abubuwa yadda yake na jiki to nan glucose din ana amfani da shi wajen yin wannan ayyukan a jikin dan adam to idan mutum yana azumi ana samun regulation ana samun control ma'ana ana samun kayyadewa da kuma tsarawa yadda wannan glucose aka aka ci shine zai yi circulating over lokacin da mutum ya azumi to masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani kan yadda azumi ke taimakawa wajen inganta lafiyar zuciya. Azumi yana taimakawa wajen samun wadatuwar lafiya na zuciya ta bangarori shi ma da dama kamar ala misali ci ainihin azumi yana kawo narkewar kitse ana narkar da kitse kamar yadda na faɗa a baya cewa ana amfani da shi don ya bada kuzari to ainihin wannan narkewar kitse ɗin in kitsen ya narke aka amfani da shi yana kawo raguwar cholesterol a jikin mutum akwai cholesterol akwai triglycerides duk waɗannan abubuwan da suka shafi abubuwa ne da suka shafi na kitse to wannan yana sa a samu raguwarsu a cikin jinin mutum kuma ka samu raguwarsu kuma yana rage chances na samun ciwo na zuciya mafi yawan ciwuka na zuciya yakan manzu ne idan ya zama na cewa an samu kitse ya yawa a jikin ɗan adam wanda kitsen shi amfani abin da yake yi shine yakan hana zuciya ta yi aikin ta da ya kamata sannan yakan kuma biya tattoshe hanyoyin da jinin blood vessels da suke ɗaukan jini jini kai shi zuwa jiki kuma da sannan blood vessel da suke bawa ita ta zuciyar jininta to wannan yana kawo cewa idan yayi yawa shine yake kawo zuciya sai ta nauyi sai ta kasa yin aikinta da ya kamata ta yi sai wannan sai ya haddasa hawan jini kuma sannan sai ya haddasa ciwon zuciya to idan mutum yana azumi kasancewar jiki zai amfani da wannan kitsen zai narkar da shi zai rage yawan cholesterol zai rage yawan triglycerides wannan mm, ba karamin amfani yake ma zuciya ba wajen ba ta cikakkiyar lafiya da rage mata nauyin da yake haddasuwa saboda wannan kitse din to kin ga zuciya ta samu lafiya sannan kuma yana rage hawan jini shi ma to duk waɗannan abubuwan kin ga hanyoyi ne waɗanda zai sa zuciya ta samu lafiya ta yi aikin ta yadda ya kamata ya madalla kamar yadda kuka ji a gabatarwa kallabinmu a wannan makon ita ce hajiya hafsat marshal 'yar siyasa 'yan gwagwarmaya marubuciya uwa kaka uwar gida da dai sauran raunan da za ku ji da kunnuwanku waka aka ce a bakin mai ita ta fi daɗi wace ce hajiya hafsat hausawa sun ce jin ka ya fi ganin ka ko sunana dai hafsat abubakar garba sa'id to an fi sani na da sunan hafsa muhammad ahmad marshal ko kuma hafsa abdulwahid daga ina aka samu wannan sunan kamu mu ci gaba daga ina aka sunan mijina kenan eh sunan mijina kenan da ya tashi shi ya shiga min da littafi na su aljannar duniya wajen gasa to kin san kuma maza a siyar da shi da ya je sai ya sa sunan sa kawai <laughs> tunda aka samu sunan amma ya yi kokari tun da dai shi ya je shigar miki da littafin a ba shi da wannan matsalar shi shi ya je kai littafin amma maimakon ya sa sunan babana sai ya sa sunan shi ko yanzu sunan shi ne ya shahara ba na babana ba Allah sarki wace shekara kenan to na shiga competition din da ya bincike na zo a na biyu eh, Suleiman Ibrahim da yake aiki tare da kushi ya zo na ɗaya a wannan gasar amma littattafan sun fito a 72 kuma daga baya yan eh, suka gobara sai aka sake reprinting 1980 to me ya baki sha'awar um, fara rubuta littafi to ai na taso na tara ana yi ne a gidanmu kakana na rubutu ko da yake da shi da babana ko da yake sun san rubutunsu na addini ne mm-hmm. ba da hira ba ne so na taso na tara ana rubutu a gidanmu mm-hmm. kuma wannan gasar na rubuta labarin asalin su dai masu ina primary five na rubuta shi mm. saboda wata senior sister ina da ya zama gurinta ta min aure mm. ta samu ɗan tangarɗa wajen aure saboda ta kawo kin san kowa yana da ƙabilanci mm-hmm. ta kawo balarabin libya maimakon bafulatin dan ɗan uwanta mm-hmm. sai aka samu ɗan hatsaniya tsakanin dangi da sauransu to dalilin da ya sa na rubuta littafin kenan amma canza shi da aka shiga competition da wannan na publishing company mm-hmm. shi ne sai na canza labarin da ɗan gyara gishiri na kara gishiri a ciki mm-hmm. sai na shiga gasar tare da shi a ce kin fara rubuta littafi shekara ta 1972 kuma a arewacin najeriya arewacin najeriya ma a kano inda yawanci galibi zaki ga eh, a lokacin mata suna fuskantar karatun mata ko kuma irin eh, abubuwa irin wannan na mata yana fuskantar tasgaro ya aka yi har eh. kin san ya danganta da gidan da ka fito mu gidan da muka fito gida ne na ilimi na muhammadiya da na boko mm. babanmu ya samu makaranta mu mata kamar yadda ya sa 'ya'yansa maza kuma ya yi din mu duka mai karatu ni kaɗai ce ma bani da digiri a gidan mu. amma duk sauran na daga mai phd sai mai master sai muna ina da professor biyu a gidanmu mata to kin ga ashe ba wai kowane gida ne ake da wannan abin nan ba kuma yawanci duk wanda ya karatun addinin musulunci ai ba zai so halin shi ne karatu na boko ba inda mm. kowanne da irin amfanin su da yake fitowa ba wai lalle lalle ka kayi boko za ka zama cewa wani abu wannan bita a da ne ba a lokacin mu bane mu gaskiya gidan mu baba mu bai bambance mu ba to gaskiya raba mu ba ya ba mu iko mm. karatu kamar sauran maza yayan sa maza to hajji hafsa wannan ya kai ni ga neman jin tarihin rayuwarki muna so mai muna son mu ji takaitaccen tarihin rayuwarki domin mai sauraro ya amfana. To gaskiya dai ni na kamar yadda na gaya miki an haife ni a Kano. Mhm. Na so karatu a Shahuci Primary School. Za mu shiga kin san lokacin mu akwai naziri kamar yadda ake yi yanzu amma mu ana cewa ajin keso da rabin aji sannan aji ɗaya. Mhm. Duk mun yi wannan na yi wannan a Shahuci Primary School. daga baya sai aka kai babana kaduna da aka kai shi kaduna sai na shiga lea ta, ta kaduna Wani wata makaranta ce na nan kusa da gidan gwamna to daga nan na zan shiga aji uku sai aka yi wa babana kuma transfer aka kai shi zaria sai na shiga nurul huda wata islamic uh, makaranta ce to ina nan na shiga class 4 a nurul huda sai kuma aka sake mai da babana kan hmm. sai na shiga abin na provincial girls school a lokacin sunanta provincial girls school mm-hmm. to a nan ne ina cikin nan ne har suka buɗe aka mai da ita shekara girls secondary school to a nan ne karatu na sannan na ɗan taɓa karatu da abin nan british abin nan bennett correspondence college mm-hmm. na yi karatu briefly duk da daji ban zama kwas ɗin da na ɗauka ba mm-hmm. to sai karatun muhammadiya kuma gaskiya a gida ne don gidanmu kakanmu yana aji almajirai daga all over the world kuma gidanmu ma babanmu na karatu so duk islamiyya ta a gida ne karkashin babana da uwata to mm-hmm. bayan nan na yi aure to shi ma wanda na aura din da ita ta hanyar ita zai wannan yayar wata ke shi balaraban yaman ne mm-hmm. yana zuwa gidan nan ya so magani na ina abin da sai yake cewa yaya ta waye wace ce wannan sai ta ce kanwar ta ce sai ce to shi kenan matata ce daga lokacin nan ya zo sai dinga kira na matata da haka sai na dinga gudu ma mhm. na ji ya zo sai gudu wai to haka dai har Allah ya aka auren to shi ne big history dina a lokacin kina kamar kimanin shekaru nawa lokacin da ni aure shekara goma sha hudu ina da hoton ya zan aure duk karance karancin da ne na yi shi a gidan miji na yi. To bayan kin yi aure baki samu wata matsala ko tangarɗa don wajen ci gaba da karatun ki ba? no wallahi ya bani encouragement yadda nake so da na biya mishi ma da har university har doctor da na zama mm-hmm. kawai dai kin san akwai lokacin da abu zai zo ki losing interest kawai tun da kina karance karance kuma ina rubuce rubuce tun daga lokacin ma don ina da littattafai yanzu ba talatin waɗanda na riga na gama da ban buga ba wanda ko ban na fara ban karasa ba ma ba su da iyaka to kin gani babu wata matsala a kai kawai interest ne by the time da aka yi rice second stage din ga na interest in je in zauna a aji in karatu sai sun ci gaba a gida. abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan wannan mako sai ku tare mu mako mai zuwa inda za mu ɗora a kan wannan hirar da hajiya Hafsat Marshall. Yaya aka yi ta shiga siyasa kuma ina ta mai da hankali yanzu kada ku bari a baku labari. Muna godiya ta musamman ga abokan aiki Aisha Ma'azu a nan birnin Washington da kuma wakiliyar Hauwa Umar a Najeriya da suka ba da gudunmuwa ga nasarar shirin na wannan makon. a madadin madadinsu duka ni alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa. To sai a kasance tare da mu a mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin na kallabi. Da haka kuma muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na daren yau. Sai kuma idan Allah ya kai mu gobe da safe karfe shida na safe agogon Najeriya da Nijar. Wato karfe biyar kenan agogon GMT da Ghana. za a ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu kam a madadin mahmud ibrahim kwari da ya taya ni gabatar da shirin da da hamza da ya kula mana da sauti ya kuma ba da umarni sai injiniyan mu na yanzu ne murtala faruk sanyin na ke muku fatan alkhairi ma'assalam.